لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤمن يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم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 إن يدعون من دونه إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتقن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 الحمد لله الذي أمر بالتذكير في محكم كتابه العزيز وحذر من الذنوب وبين أضرارها ونهى عن المعاصي وأوضح مفاسدها وأرشد إلى الطاعات وبين فوائدها وأمر بالصالحات وذكر نتائجها نحمده ونشكره على فضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دار السلام الذي جاء بالدين الإسلام الذي لم خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار إخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقفص على الإسلام سوبنانتي كي ينقوغير قمدو تيلي البركنتاو بون تيلي البركنتاو كم بون ir foosinay fosinayi igo gir gomdo irkoy ŋwaari irkoy ma telawo albarkandi irko subhanahu wa ama teelawo sambu beene ama te tele darjante gabawo karra ago irko subhanahu wa ta'ala ama wane goy terai batu ami hallasi irko subhanahu wa ta'ala ama tele koyo kankati irwan yango hajja hawa irkoy ma ma suuji da wani kwarabara kan tirwan babo irko subhanahu wa ta'ala ami yafa ami suji arsilam bukai irkomi ya fami suji arsilam mai kan sinda bani irkomi no bani arsilam mai kai yango sandai ra irkomi sandai ka iga arsilam mai kai yango wadata ra irkomi tonton sai iwana wadata iga irko subhanahu wataala mu kan dirse sujin da hallasai da albarka irin wani labora gamar ganda ir ya fotsin arsilam su banantai a waka irga tonan di carga har bandikan irkoi sabu inna sabu yin kan di irkoyo ga inna banan ta ga kanta annab muhammad sallallahu alaihi wasallam diyo kan a cina mante a cina ga gabu a cina fosite koine diyo kan ina san baga ka irga da kimi ya dinga arsila mai diyo inga ti mai annab muhammad sallallahu alaihi wasallam inga no kati diyo irin boban da ga kan sai dir na salli da annabi ga iga ta irse riba hari irga nafa inga no sufure fallon zanga sufure fallon kalihin ka kalihin za kali ta ci kali wai walir mane irkoi diya kasu jina lasta bata ga dinna salli da ngaga a fallon iwai nan gurano abu irsi zangi ga salli sufura ya tirga sufure wai no girsi ya dinga an musalli bo manda annabi ga arsilamin ya kafo sin su banantai girbayo asibor kuse jirbu wai kwararano irgo jirwai kwarawo karra irgo mantikala jirwai bakcarantano jirbuwai yanno jirbayo kan bisa girbai kan tegi bisa igonda jirbuwa yawo gonda bakcaro bisa girbuwai wai hinka kan bisa ya dinga arsilamin ya sin su banantai girbuwai kwarawo karra irgo igaba arsilama fo kulga ama durkutu ama dunga lokacin no jirbo ya wose amin ga ibada te matkalci ne a gihin kanse annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jirbo ya kora wara annabi sallallahu alaihi wasallam ahya al-layla wa shadda mi'zara wa ayqaza ahla النبي صلى الله عليه وسلم ne annabi kini wane ra aga cinai di girbi wa yawo aga bafunandi aga wani cinai di ya no annabi ginga wani mudun kwarfa sandan a aga hawa musandi kangana mu ibada ta ma bori kangana mu irkoi gana kangana mu durkutu no wa ai qaza ahla annabi sallallahu alaihi wasallam a nga wane almiyaalay tunandi ngan dai ma aljanna ceeci nga ngan dai ma ibada ce to arsila mai girboy ra da annabi ga wane te ga iri irra afo kulkan ya se zama annabi sallallahu alayhi wasallam a bayi kwaraira agogi irkoi gana a a kwaraira ga irkoi saabu. zama sabu ga ne woodin se zama ina kaŋ a te da haikana mante ala tonan kan a wani gorkasino kan te wani yawo ummul mu'minina aisha ta binta abubakar bakar a ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai yalla ni sirbon funan zam yalla ni sifunan zam ni ka inin ya fa aikan ni te da aikan ni mante aisha ana sanno ci annabi sai annabi to sai annabi na sai afalam akun abdan shakura yalla inga site tamkan inga koyo sabu kan si nai no wadin garanti wadin sai nay go goro a si ay bon wasu gidi ir sai ga sabu ay mi tetam kan ga sabu yani nga irma bai kan wani aga ishara te ga ko irga wa irma te go kan irga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ce banda gana irma hannaga kai irma tun cinora irmi ruwan almiyalai tunandi irma bai kan irma sine irhin na nogoto ga ka jingarai Wani ne nuna gutun ga ibada te iri wani izai goga kani iri wani wandai goga kani iri ba si iri hinno goga aljanna ce ci kan sai iri bai kan kayan do zaro na no irtun ga ibada goite kawra aga da iri wani almiyala iri mi tunandi da iri wani izai iri mani tunandi to iri hinno no ibada jin te iri ma mila kan kayan do zaro ga hallasi wallahi irsi hallasi kan iri koi mu ci ci indiri wani almiyala sai kayan do zaro bor fogo na kan agane inga basi ban gami da ranje in tun ga nafila a'a itunandi imugoro imahanna ga azkarti ga qur'ani a ga bori gumo ba man tibe a wahando iga ba arsilama sai amahanna gutun ga kai ga nafila kino jara amma arsilama cin dogo dai bu koyan arsilamu cin dogo dai jifayan dikani isitun kala alfazar alfazar gingare mo mu matibor kunno guduwa ira di matkan burakin do me hawan do raburkin do isa hamburir irkoi igogi irkoi kutara boren go me hawan do ra kan igi jingar igo mila kan gai goga me hawmo irkoi ga tangai se wallahi do kul i wani me hawo gogo kai zero dirwo ko rawara kan ga iman da bor mi he bor mu durkutu annabi sallallahu alaihi wasallam ani man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi annabi sallallahu alaihi wasallam ane burkukan hannaga kai qiyamul layl a hannaga kai ga ibadate a hannaga kai ga qur'ana kyau a hannaga kai ga irkoi gana nono ana te da imani tarai da no da sufurai zikiyan iga ya da zunubu ga te jiri wai hakku cindi hinzan da handu ci zunubu ni ga ya fanda إرما ماك إركو سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر إركوني إنجينو زمندي ليلة القدر وانكينو راه إفو رنجي زمندي irkoy wa ma adraka ma lailatul qadr ifokin be randin da hankan kati lailatul qadr wani kino haiki ga zuman dara ifo kati lailatul qadr wani kino a wani mana ane lailatul qadr lailatul qadr wani kino burkul kan duwa a wafukan da amma bai kan agwa sai gwamnira lailatul qadr khairun min alfi shahr lailatul qadr wani cino bor kul kan duwa to a bai kan a sai gwamni gaba a sai haikukan ta te gabisa khairun gwamni no a sai min alfi shahar gabisa handu zambar fo handu zambar fo ni gabara ya fanna handu zambar dai ni la sabu alfagai ni la sabu jiri wai hakku cindi da handu wai taci la sabai ngano aga sabanda to azunubai ni gini ya fanda dindu lailatul qadr wan kino gamar ganda arsilamai amma ni ba aljanna ni goga kani ibada sino qur'an chawyan sino nafila sino ni ga bamo ni mun koy aljanna makkan borai kai yan hanna ga durkutu ga hanna ga kai ga qur'an chaw in gai moy zai ganji jirbi borcin do moy zai kali ga ciraino jirbayo kan wanji ga jirbi sai iga hanna ga kai ga irkon ware to ni kan ni hanna ga jirbi kal susubai niman ga nafila nin moro gaba nin da filana din masaba kayan do zaro aran si hinga saba aran si hinga saba zama boro aninga moy zai ganji jirbi a ga irkon ware a ga nafila a ga irkon ke mo ni ga jirbi man irkon ke yalla aranga te afo aran si te to irma bai kan lailatul qadr wal chino irkon ne tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha تنزل الملائكة والروح فيها ملائكة ينقزهم بوهندين كين وراء قمر قند ملائكة جبريل والروح من الوقت ملائكة جبريل أقزهم بو قمر قند ملائكة يدين هندين كينو لست تديني قاقتي ليلة القدر وان كين وراء ونه أيضا دني كان قوغي قمدو دنگا دين كان قوغورو والله أقينغتي لست تجو irmaye go ara zena list a avan ni magani go ara zan jan bore ngor kan list a avan jarni bore rani go kino kan lailatul qadr gate kino kiga ka list ta tajote arano boryan ajalai iga fatta wiza imaye go list zenara ni kan goga hasarauta ni wani gitubi ni kan gogi ni wani gitu bi hatta mi yawa dora ni gogi irko kuta agingiteni ni gulisti zinara yaadi no bai kan borka irko bano aga be hino mi yawo kan ka matkan kan mi yawo ra irgo boriyan mandiya boriyan program ba sai boriyan mandiya so boriyan mo da kan igoga batuno mi yawo hande ma bisa nga mi irko kuta ngaira shirkanca gaban mu wasi ga kongi shirko te nga mu dugudu arzakan da an dunya yaadi no ordinateur o mo go cahamyawan do ma banigam koye program dan o téléra eh, programme rendez vous yaadi no bor fof gore kam marché nagoga batu mi awan do banda mi awan do am bisa ngam du marché ngam duga zamba dan dirawora yaadi no zo zomo gone ka go caham yawan do bangam ko man ta gite ngwariya kam perime ngam gi ner talkayse ngam du riba ngam du arzaka ngam windicina nije labo ai kusi gana irgo sanda yora da dungai lalawo kal zamban ta fono go komar sangaira kayan gogan wari ga kanda labo wara wari kan site e eh, irkoi irgin wari bor kul ga kan wari kan site agoga talkai zambaga ne se irkoi nin no da bora gonda ne ba ma kan da sin ne ba ma bala uzuman da sai a wani arzakara irga ke cimo irin wani jinfuna ga alhaji muhammad bazum irga ke ci aga ma kokari a a ma doka dokadindan kuma san ga kande mari kan feri perime bai abai boraga an bora kan kam kalgi mu fatta labiza alhakono mace ce ciga labiza imu wari ba funantarwa niga ba labo makan wari hannu wani yari no wari mu perime ni mi ga datta gendan iga me an nirgo kunni bono me hankoy ni hawi sindi nimene ni go koye umra kindo ko umra to irkoye nonoga bay haali irkoye gata a irkoye nonoga bay ala gata borcindo i siga adilin to yayilno zinateriyan gore kam warin do ra'i ga zina yayilno boriyan gore kam go kale kale jwe mi yawan do ra man no irga koy arsilamu wala arsilame an dunya sikanu andun yawo sikanu bori yan goga gar yawo si buga fattara bore goga ga andun yawo ceci yawo la andun ya windino rabar borgo duni mabai kan min bo yamar mahanse min bo no lakkal mabai kan andun yawo wallahi man tu windino karra borgo duni zama lokaci no ase kan niga te ara da lokaci to niga ban niga fattara ad-dunya fana isfiha karim wa atabirha adam annun yau wallahi a gaban a ga hau gaban ya dinga mu ko ara da lakkal matamu lakkal kanai matamu da lakkal kanai mabai kan bo go gidara zama sai zari gona kan ni ga bunin fattara ni gonda bani fattara dunya ra ni sinda bani fattara dunya ra ni gonda arzaka ga fattara ni sinda arzaka ga fattara ni ga jingar ga fattara ni si jingar ga fattara ni berai ni ni fattara ni sinda berai ga fattara wallahi nigo anne mara niga fattara ni si anne mara niga fattara du lokaco to yaringa ayo ko illa kale ga arsilamay bor margeno dime hawa hando kam bisa hara harame hawa imandiya yari no ni ka irkoce me hawa hando mu ko karga durkutu ara ma irkoy ganara ma irkoy ara ma azkar bobandara baka jirbeyo sulfiya izaydin iye tunandi ine qiyamul layl bid'anu igo aga zindi ke no wallahi igwa ga hasarautai addinara igwa ga hasarautai addinara haddai ke yamun laili ti bid'a ya dinga inganda ya zai kula fo kan yan gansa temo wayni ni ga fatta ban sattiyam niyo yini ni ga fatta ga ngande bo reydi kulli ba follankaranigo yin jenga bai maiti sulfiya e zeo zamir wasu ne isai salafiya sulfiya wuce addina addinara ima da haiki ba. ima da hay ba ima da hay ba ima da hay ba ima koyɗo ba, kiiba yi ima da burki ba aljanna ɓoriyanno kan yawala i wani babai nokati aljanna wani mai kai. zaman ga yawal bor yanno kan ba bai kace aljanna wana kurkai iga can di ga koi da borki ba aljanna ra'im koi da borki ba dangi so igan bor kurki ga tangam arsilama tare la'ayoyi akida akida yora kala ahli sunnai kayan gani irko ne annabi gunir ba za samu khawarije katti boko harami zai kai irko ni lali borai kan gogi ga kasine irko mi lali borai kan gogi da fandir irko mi lali borai din khawarije din da I ga. ngoydin gunigidi iwana darapaiga imu lakali ya ci yati zamsunnan ke hinano gane ne annabi ne tudurwani a aseno igdan ngai wana darapaiga a jama'atu a sunna to yari baro mu ginga bace da salafiya amma sulfiya yanno khawariyiya yanno ngai bumbo zama sai igoga akida te wariyan kan iga sandan diborai ga. no iga ima baanandi borai imasannandi arsilamayga ngaywo haykan boraygane borayse imateegadusu furay ngano mo iga garu gane na saate alhaali alfag sunna cekkaya ngane wagate wane ngano gadu sufuray agonda sufuray waate damatikidiya iga sana to kul salafiyey zay wala sulfiyey zayo ima ka garu gane wane ngay siyar danda a aman tabbata ngai ga hadisi bai alhali man ta hadisi ni ga bai man ti berai no wasi singa sai no igo din ti berai man wasi sai no bor yanno kan nyene da babai bun bo mani yaddan di wani aqida bor yanno kan iwana nya ka fo sina bun bo giyan kar nyene kan ni hayi igiyan kar babai kan ni hayi igiyan kar zamu sai ngai bun bo di kan ngai nyane di ngai babai sai aqida annabo matakar nyane da babai go sunna bo aseno alfagu fo gono kan irko mir batuka wada sharro wallahi ama bangai nijar amma tikal balawu no sunnan a ganin ngo sunnan chano da ira kan goga arsilama tarai nyami kan ganan ibarai mudu sunnai ga fando mudu sunnan ce ga fando to irko bisinin irko min anniya da kinbo amin anniya kan ganin bo ni kulkan gane ma arsilama tarai tangam sunna gane igogin dai ganda ganda ni goga arsilama tare tangam ni gidin bonte arsilama hannu ni arsilama tare keri to irkoy amin keri matkan ni goce ciga arsilama tare keri gure gidi boko harami zero kan ite lali hariyan kul annasarai daborai kayyan gamilin garin forai da talkai lakkalai igine a ti arsilama terorisai sunnan kai alhali dinga adilai ni bon se ni lakkalo kan woni ga an dunya alman ma ga ni go ce ciki foro ital kai lakkale ni ni ga bai kan da ajil tare gono ci tigo inda ranga mara ni kan go ga sanno ki irno go boko harami no malfa mai yan markano giga mai yan gogi samba mai yan gogi finance mai yan gogi non wari malaika no go zumbi kan ni sai wari wai malaika no go ni sai malfa sajora in ko illa kale bandi in ko illa kale bandi arsilama ir ko dai mi lali bor kangi ga tsine ir ko mi lali ir ko mi sai dandi ir ko dai mi nakasandi ir ko mi paralize bor kul kanga boko harami zai wono gadi kan gogi no balar kan gogi goyen baya nan kul kan no taraino wali windan tarana go walla borana go ir ko nin nirgan ware bor kul kan gi Kan kango kan da ise ima hasarawte irkoye mo bora zai zari kware kwaray irkoye bora dandi nan kul kanga go illa bo irsa baida rikici amma ko korbando gungadi gungidi. sa ta yi kaga fatkan allura kusi mun mai ga isi gingar zinateriyan baje an koyan koyan an koyan igon ngai gonte sunnace kan ganan imidu arslam tare liban an nasarai mono gogi tutai irko wasa inda aran kulga mara hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa kafa hasbunallahu wa kafa hasbunallahu wa kafa wa kafa billahi wakila wa kafa billahi hasiba arsila matare gabi gabi imaceri girbo korowara borenga ko i'tikaf ta kafa fagati ifo borum ko jingaray magor jingarara kala ido hannu su subara mu fatta ni goga ibada te nodi ni fatta amma ko ginga igin ziyara to madu ba sorfo kan ni gate ni lokacora ni ba funara aga bori gumu ya yi no irma bai kan jirwoy korawora arsilamay irma gurgidi mi awando zaka kai halaga to jirwoy korawo umrano te gurgidi umra matkan goga te da makka ga ga bakarandi gurgiri gabbakarandi gurgidi ga koy makka jiri kul kan ine wa manka bor ga koy amma kur koy gune bor zambaray yi kabu ifo maga arsilamataray goga ye banda wallahi irga bakarandi ira arsilamay kayyango kan badan igoga arsilamataray kaynandi igoga arsilamataray keri. wallahi ir masola ni masola ni masola ga koy gutu ir koy sai fonon gutu da ir koy sai kan nan ni bore goyen baya an dunya almano ki ginno maga an dunya kaniyo kan sibanin fattara maga moti yana windi yana windi hanna wanda hanna iza hannai wallahi ni bani man bani ga buga faidai ni bani man bani ga buga faidai ir koy ni kan taka ngano ge girbi أرسلامي وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون متن إرك تيجي تفر دي إركو إركو وانا ميساي كان عتيرسي إرما كاغورو عنينا كيركو تيرسي إرما سبايجي تفر دي haribanda kan irko non irtaka anir bafunandi nanogi yagirwi am yagir tunandi adon irgiye irgogi irkoy kiite hibande anduña alman maga masole soole ifononi koy gutu irkoy si ni kan goga irkoy dukurandi anduña alman maga nim kan du kan ni madan kan aslam tare ga konna ta tare mu duga zama wala mo misal irma corona o pikiro irge yadda asilamai irma te amma gadil tare gona irgin funai imsintin ga corona virus wala pikiro te ngamo ima sikanda afoga dangay kambayga imate ise a da igo tattalkay sai gani ga fobi mu dan ise ima dan e. premier minister sai ima dan president sai minister kulkan goni te ise député kulkan goni te ise yanno imne deje kulkan goni te ise tele kulgo gi filme mo ki gogate arsilamai talkay ga yaddi tin ngai se hay kan se talkay gogu zura se talkay gane ha gwamnati ara zam se bene bore ingai manji imate asirin sati musati di mono mo da adil tare goro be ne borai no sitin gate ganda borai mo mati wani no lokaci adil tare wani no gane labi zai merdaran ga imate amma aran sati borai sigidi aran mate aran maka gortele kulma aran filme matano talkai gite geta wallahi ayo kai kankan dai sai umra kwai yan ai sikwai afo dai ai sikwai gingar faifai ay sijin ngar fay fay irkoy kutayenno donde carayno qur'ana natso men dame da hadis bafo sine kanga irkoyne imu jingaray dika imu sofu fay fay jori maga yani no arsilamay gogi irkoy keɓo mokogay habu doori singa funniga ni gooɗo doori singa funniga kwarara doori singa funniga ni windora doori singa funniga kala jingarayno niga kaga furga baɓe tadanginnina dagu har dai tarai nan kulka ni goni gin nina damu din ka jingare talisino amma nan kulka ni goni nina go ferante irko ku tengai do nini na go ferante shirkai do nini na go ferante zinai do nini na go ferante ni go ka kai irko jin nini na go dabu adil taraino mata adil taraino irko non go salan an sare woki da ngaran lakkale rakati jingare no ringa dori ginga furaranga irko no ginga do da ngaranga dama arsilamu foyin gona kan iga inna da mai zafantano talkai na talkai ni ga fanta gumu di ka jingarai isi ba talkai manin gai burfu da ka kai asiba imin gice ifo sai annabi sallallahu alaihi wasallam are wata kuka cini kayandi annabi ga zogo amma borai gure amane sawu sufufakum yarhamukum allah استقيموا واعتدلوا تراصوا وتقاربوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم sofay kayandama boori wa sofay kayandima boori kanse ara sofay diib wari irko ga ara suudi yari no ara masi fay fay da ara fay fay kula aran bine ga funcerga to annasare dama iga aran bine funcerga ara masi te afo aran bine masi kari kerga aran masi te afo gungidi dirgo fay fay irgin gare wallahi irbine si te afo irsi ba cer ya no annabi sallallahu alaihi ani man sadda furjatan bana Allah lahu baitan fil janna wor kulkan no sofu kayandi aninga chaizo na ganin nya fusino chaizo ga amani yadda loktomate inga yi zai gamara annabi ne wadi maga kalir ko mi cinni aljanna rawindi ikai ne aram silam bacarga yahudai ba nasara idu ba laraba iduwai mas saudiya mantine hinne mantine hinne igoga arsilam tare garu gabin da gabi arsilam tare no iga ba im to arsilam tare wo agato nan kan aga bangaya andunya kurra sunna ga tabbata andunya kurra lokaco goka annabi sallallahu alaihi wasallam ana ga tonan kan yahuda yo kan goga arsilama tarai tangam igoga arsilama tarai leban A ga tonan kan arsilama ga zani bo arsilama giwi kali ga zura arsilama se kali ga zur koy tugu tudin yayan banda tudin yana no ir koy ga no fondu yi masalan tudin yana ga arsilama se eh, waka ngai ne ya borgya santai din ne ya ai banda arsilama ka imiwi lokaco gaka so i gonda gaabi matawi kurseno igogo irtal ngam ngay gonda gaabi wangu jinen damantu wongu jinen il faut no itteede ir irka irkoyno girsi irka irkoynirga ngwaare to bor kulkan gir dabar zare irkon mbora dabar zare laboranago go, irkoy ninnoga bay bor kul kanno irkoy daagi cece fitin labo se irkon bora fitinanga hinni to iro bai kan ir won girboy korawo boryan gona kan iwana jingarai filai me hawai za jingaro wani cinora iga koi zero jingaro wani fewo ngani koi zero mai yamma borai di kai ya iwana goyo go koi zero za cino dira konseri zai asilamai zai nima ma babo mun wono ga anono ruguna mu koi dai suware wani bankare jingaro fewo ngan babo yan bono ga sortir in koi magam wani mu koi nanka irko kutendo wal mo a ni aruso wal wandi ya kanga hannaga fatta gane suware wal concert wallahi za jingaro be no ni wani gwamnati kul zero ni me hawe kul zero ni ibare kul zero kan se shaytanai ga durkutu ga barrai kino da ra wata kanci ne jingaro veyo to o gama ne ise bani imane in bora kuliya fa langai. ಇವನ ಉರ್ಗಾಕಂಚಿ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಲಅನತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈ amani se ifo he ni rararan go imane azan kai mana se e in bore kuli afa kalanga amani se hey wa kwara lakalega chino wora da irga borbo wani zeri irma yati zero borbo ibare kan ate me awan do kul kan borate ga koi zero ya din mono tabbas wallahi borbo wani koi zero ya no borbo wani ka kalim dangi di man tubiye ir eh man tibora kuno kwali zannabo A aseno nigiri bor fogo goyi goyi hannate aljanna zai goyo duma na gati za andu yara goyi kan i hannu no bore gabai agate andu yara bore gi seda se i hannu ya no bor fogo ne ka goyi ka gate bore gi seda se kan boro da wala hal wara dangina akwai to zano din bambanci te ne buro aljanna zai goyo duma na goti goyo kan da bonte bor ko aljanna boro mo goyo kan da bon te borko dangi i goyo na gogiti ya dinga bambanci ko ne me wala ko irko subhanahu wa ta'ala ba irse gwamnati irnene howando jirboy korawo amanti kal itqu min annar burcinandiyan yowada imindan nuni igi innada mayzi cindo burcinandi imi wada nuni koyyan jirboy korawo tanke nina kai da i da kimandiyan da sufure zikiyan irko gini yafanda giri wai hakkucin dihin zanda handu taki ni gini yafanda bai kan din tabbat bor kan kai ni hanno yana fila ga irkoi warai da kimandi diyan da sufure zike yan irkoi gini yafa da jiri wai hakku cini hinzan da handu no ma bai kan ni gin ga koi kani nisi di suba bor fo yan wona kan kan fa setem witire ga hinni niga koi nan ga go ga qiyamul layl asilamci ci man ko iga bajir boy annabi ne asrul awakhir boy kwara kul bore ma ce cira amman ne witr witr rana ni mi amma jirboy kwara kul ma ce cira aginga te aska wat kan go mila aginga te man tano kan go mila no kan ni koy magar magar man ta no ano kan man koy magar handi no igdwa ai kul banin da fa da baka sine buriyan di bai kan imane annabi sallallahu alaihi wasallam ne ben settem yo hinno rani ga ceci wala rano agaka wallahi bore su koy jingare handin kino hinni ko ba so bore war kan al'ada go ira kan kala ben settem hinni ga ga koy ga jingar ben settem hinne yari no din gune akida kan ti qadariya wal qadiriya ingaidin ben settem hinni hinni yo rani ga fatta koy ilmi bon yamar arsilame ilmu durkuti girboy ko karawara ibada no profitage boni su no kan sufurai goy sargai me awo hay kulkani te arame awan do girbo yawora igala bun seno za girboy sitina kalam ka kan ta kalam ka yin zanta ikul iga ni wana gwamni goyi labun seno suji wana girbo ya bisa ya no ya fa a wani ya bisa so diyan transfer imin mayo hantum aljanna zai listora imin mayo tun tusu jahannami zai listora zan borfo na kan a mayo goga hantum jahannami zai listora no to da kai ga irko gana jirbuwa irko ya yafa ga ya fa koi aga irko ne fa to kul irko ga bakara sai a mala'ika yamar imamayo hantum ga ko aljanna zai listora imamayo tusu da jahannami zai listora to gore wani kan isɓe bari fof sirkoye ndin gayta kam ibada goye mun wosay ni sinde lokaci kala irko kuta tayanse lokaci kala dunya ce ce iga bai kul kan giya hansa dunya ra iga wana gunmat ka arsilama iga jingar iga miyawo amin suwan qur'an arsilam bo bakul iga ngai bonce arsilam yamma bor din ma go ganda kargane nu meme on ne le qur'an ngai ginga qur'ana chaw ngai go qur'ana bai dinna alfa dona ko chaw asiwani asai kul bai aman ko chaw alfa ah faranse naga feri franco arabo kan idisi ngano aga lir am subaiga tarjama soiga ayo amne ngum bogwan ya ni ne nisi de yari no dan bokul kan godi am nyara kan faranse chaw aga te feri ko ni qur'an ni ko gor alfaga jinni mi chawandi ni ne arzaka kul musifun ni bere mo ko gori mi chawandi wonno ga te ni sa alfaga fo ane borja satta kan ate asara ndabora kul nga tibora kan da arzaka adu windi adu moto adu kul an nema rana gungan wanda yadi izai kulin nan wanda yadi izai go kuswa ni qur'an mursai te windo dara windo din mursai te windo dara arsilamai ni kan gonda arzaka ninno agi da imine ni zo go wani qur'an ni wanda go wani qur'an ni go wani qur'an zamni arzaka ganan imin ke wanda imi lokaci noni sai nun mi do kan te bisa kan imene irbo koy ga ban mi do ra imene ki amul kiyamul gun mat kan cin borai go gite da igoge irko warai labo se lakal kane la lakal kane labo izai in warai isai lakal kane burfu swedin bai asbe kan gomni no de hala mu gomni te ga koy alfagai se aga madori alfagai kayan ga handa na fi amma di zimma a aganga arzaka samu gano ise da wai kura a aganga arzaka samu gano ise da a aganga arzaka samu gano ise da gurge zai na aganga arzaka samu gano ise amma irkoi ne annabi ne qur'an kyau kai bari yanga ma dorin mi ga ka sani. ni gana ga te mantin gadin qur'an kyau kawa amurado tai ni gana ga te ni kan manni arzaka da addina ra ni kan manni arzaka da addina ra yari no bori yan war kan musabaka kan gogate in si dibor kan ninga arzaka samu gadan amne addina kan ganan zankai mama kani in du kuraji wo yango gogi gune inda mu mute kuran ce koyan ir fonctionnaire da alhaji ibo ba sai hambur ir koy wallahi wallahi sa hambur ir koy singa arzaka dan addina ra isi gadan nodi har gomni fonda ne? yami mantinin sikir ko ni samu ga so bai ga fai bore ga so bai ga jafet samu wal mu ko kuyu tafai kurara winde me nisi ce. nan kai gaba bonu ma arzaka dan ne ya aseno irko ta fogo gona kan irko dai mano aljanna irko mano aljanna irko mano aljanna irwan babo alhaji ammani irko subhanahu wa ta'ala mano aljanna giri kul kalama ka noru gurwai na ga higandi ni kan ni nan arzaka Ni ga do ni arsilama ya da ka sene qur'ani can ko bor wayna gi gendi gano gani mu ko gi hiji asiba aljanna no mata aljanna na goce ci asiba ngar zakano to wani se iga ba ma ko karima can se ni mi can sirin kyor foga da gogo furku ga ka sene mu mutun bi na mutun mu motu kileno manti nodi niga babon can se addinara musabakaido musabaka e hala na ka alfaka cindo ne ngai si ba musabaka te zam si ga sine si ga ka ga sine si gaka amma fu kutare ra dai no irla bo bo dokun kun no gogo furo to ni da irko gina hada min aina tasabahu wa bima anfaqtahu manno ni duwa manno ni nada wallahi irko gina hada ta indo zaro manno ni duwa manno ni nda irko ba irse gwamnati arsilamu irga bakarandi ir addina ga bakarandi illa bo ga bakarandi wallahi arsilama tare ga bakarandi arsilama arsilama da no goye ga koma baya ga arzakata yahuda da nasara ga igo ga arsilama tare ne rigan ganda gandi igo ga arsilama tare na kasandi mayano bore kai yanga kan proje kan ga arsilama tare konna mai kafa iga arsilama tare kafa hay ka arsilama tare ga konna iga sammi kan da imino an dunya almanmaga to irma ni koy ni windi kina ni moti beri dai ni ni bor higi ni hau zama niga bu wallahi lokaci gon kan niga fatala bo banda bo hawi be lokaci kan ni bu din si buno do niga ni man ta hawante zama ni gudu amma ni hau zama ni bu ni fatala bo banda bo nin da labo sai kulga citi mu kai do zar wallahi haran ga citi ya no annabi sallallahu alaihi wasallam ane mabai kan hay kulkan te hay kulkan ni tonye tonye kulkan nite nindi irko gamara irko gingini afa tonye kulkan te nindi ni nyak fosina gamara wali wo irko sifu nindi bora gamara kali irko mi citarazi nanno tonye gon ka irko sini afanda abadan shirku mabuni gol shirkance matka irdo ni gaci ne irne boyan imakka koyon wasigan jigo ga shirku borai dinno gogi irko dukuran diga ba gidi sabafir auna wallahi gogi irkoy dukurandi gabi si ba fir'auna zamboreydi munakifi yanno igene ngay gogi irkoy gana igene ngay gogi iblis gana shaitan taray to morayo shaitan tara maga zanga munakifi yanno zanga fir'aunan da hamana yankirni gi dan jahannama da zaro burkul kan shirku gubu wallahi niga jingar niga shirku niga jingar asiganji niga kuta niga jingar ni kwa hajji asi ganji ni gogi ir koy cebo mo ko gai ni gogi koy kortan ceido ni ndey gogi mu'amala asi ganji ni koy hajji ni ka ni gogi kwai kale kale jiwe yan asi ganji ni ko hajji ni ka asi ganji ni gogi kwai foray do wai bora ha e wai bora hajji ayen fo gogi kan kal ir koy ni kanda i koy hajji i ka ura hingay zegin wayera amma asi ganji igi tebur yan kan ga koy kortan ceido zimmai do cindo ga koy orchestra do folle foray do cindo ga koy zimma e cindo hatta me wan ando da amana gai kan ina afo birsi kan albono go ka san wa akwa hajji mu la hawla wala quwwata illa billah ai borai samu irkoi asino irko go girti tana go girge raban da kusan dai da kan kamo karra irgo warfo tali inna ni gidan gabar hannai kar la hawla wala quwwata illa billah Allah ya isa برهان نين ده يجي تكن نزارو كن نين نو تسوه كن إيدي سلعي لابو بدام إيركون بارسي قلنا سلامي إيكو تبر سكلو كتشوتو إيرجي إيركون واري إيركو سبحانه وتعالى أمير وافق من دليلة القدر يعني إنه براي ما جابن دي جربوا يا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كسينو كانت أم المؤمنين بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها أغني إرسي كان النبي صلى الله عليه وسلم أدوا كاغبو بندي جربوا كراورا ngano lokaci allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bor mu gaban daga lokaci kurra bor mu goban daga ni go ni wani goyo dono ni go ni wani fatocho dono nan kulka ni go musabai ga bobandi girbo ya kwara wara irko subhanahu wa ta'ala da ni wafakan ni halasi irko subhanahu wa ta'ala amir wa fakannin da lailatul qadr arsilamai kai yango girgom do irko ma albarka da inda ran kul aloma riga irko subhanahu wa ta'ala amakan din da ran kul su su jinda irin irwan labora irko subhanahu wa ta'ala am tilawo annurandi am tilawo albarkandi ama awan goitirai ami annurandi am da ni aloma riga irko subhanahu wa ta'ala ama tilawo batu ama wada balawu ama wada kulkan tilalo ama wada dabar zari kai wanda bar zara awon goitere mu kazalika in bil kon a awana koyo kanti in wani yango dinga wani burkasino kanti wani babo ko mi yafa mi suji wani mace isi sabab kan ganan iga farha i wani cin foido iko subhanahu wa ta'ala amin labo batu amin labo batu amir batu amin labo batu amirwa wa dabar zare ko dubor kan dabar zare amir wa dabar zare dubor kan dabar zare amir bor kan labo dabar zare bor kul kan labo dabar zare kan ga labo izai to randi irko subhanahu wa ta'ala ni bora bai dubora gan kan ne ba makanda da sin kan ne ba irko mo bora kanandi dubora gogo gonno irko ma da si ga kani irko agogor daino irko ma gorandi yadin amsitun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار arsilama wai boray kai yango kai kay hijjagote ise masala irkom kan ise igen irkom subani ise hanna wa kai yango suban suban mai kanda zama da bayan kindo ga suban suban no suban suban yango kan diga masala kalbo na zenu amandu wa kan kina gaba do mun yanga ino gidan imu ce ci inga sai senu kin ga sonto ibo fuya yaanu ilko makandi hannaise alborhanno alborhannai mo kai go way borhanno ce ce ci su suba sai kan se wallahi dem mandu way borhanno ni bafuna kunni sima ni ara nan kul kan go ni bina go sanno ilko subhanahu wa ta'ala suban alborhannai se way borhanno nan kul ka igo yaanu way boraimo kayen